Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da yau. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin al'adunmu na gado na wannan makon zai duba waƙoƙin murgayi ɗan Maraya Jos ne wato gangarorin rayuwa da yake taɓowa da kuma rukunin mutanen da yake wasawa a waƙoƙin nasa hikima da darussan da ke kunshe da waɗannan waƙoƙi. Ba ku mai gudun wuce saƙa ɗan amalanke. Mai sana'a wuce riba ɗan amalanke. sai ka kira ɗan ka ga goma su taso amma ban da kutaki ban da ƙazami ban da karam da su tara ne su ta haifa ta rasa ɗan ake cikin gida sun koma turin amalanke amma na ga turin amalanke na san batur ɗin yan amalanke na san sitiyari yan amalanke na gane giya su ta yan amalanke na san totur ɗin yan ba don mutum ya sani kamar ni ba amma ban da fitaki ban da ƙazami ban da karan amalanke Bala Abubakar sufiyani Saidu Al-Saddiq masani kan al'adun Bahaushe ya ce tarihin murgayi ɗan Maraya Jos na da muhimmanci wajen fahimtar waƙoƙinsa da darussan da suka kunsa. Ɗan Maraya kamar yadda sunansa ya nuna ya tashi cikin maraici kuma ya yi rayuwa ne a jihar Filato. Saboda haka irin abubuwan da ya tashi ya gani su ya yi wa waƙa. Akasari a lokacin da ya tashi Bahaushe a Jos irin waɗannan sana'o'in aka san shi da su sana'ar turin amalanke a ɗan kamusho da makamanta to ga kuma gayu ɗan gaye ɗan gaye kuma shi ɗin ma in ka lura mm. a hotunansa na farko farkon rayuwarsa mm. alif eh, tara da saba'in zuwa da tamanin ai ɗan gaye ne mm. zaka gan shi an tara suma babu hula a sa riga ta bature sa jacket kamar yadda yanzu watakila in aka yi sai a ɗauka mutum in yamuri ne to amma a wannan lokacin zamanin kenan dan kuma da ai cewa Jos a lokacin kamar wani bariki ne bariki ne mutane sun zo daga wurare daban-daban kuma shi sai zaba wa kansa maimakon kamar misali a ce su dan kwairo suna waka a fada a ce misali su dan anace suna waka wa yan dambe a ce a shata yana to watakila zaka iya fi kwatanta shi ma da shata saboda kawai watakila bambancin su da shata shine shi bai mai da hankali da yawa wasu fitattun mutane waka ba akasari waƙoƙinsa yana yi wa mutanen da ake ganin kamar su ne a ƙasa suna wani aiki na kaskanci ko kaskanci amma shi kuma yana ganin duk kaskancin dan adam yana da muhimmanci akwai wata waƙarsa da yawa wa libra in ka samu jirgin sama an loda masa kaya an yi masa kaza kaza kaza shi jirgin nan ba zai iya loda kayan ba ko zai iya saukewa ba in lebur bai aikinsa ba to kaga wannan yana so ya nuna maka cewa in wani ya yi abin a yaba masa din ya kirkiri jirgin sama misali ko jirgin ruwa to duk abin da ya yi din nan aikin banza ne idan babu leburan da zai zo ya yi masa wannan din karimu gari rahimu Shirai, rai dare janna shi yayi rana dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan dada dama watan ran mutum kai ga ke dada dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali sa'anan mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingida ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuyan gane hali in an yi rana ku ce an yi rana an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan gane ha'a ga shi can mutum mai wuyan gane hali da Abdullahi Koli basaraken gargajiya wato ɗan Amur na Ningi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya na ganin waƙoƙi irin na ɗan adam mai wayar gane hali tamkar wani kundi ne na fahimtar rayuwa da mu'amala cikin al'umma waƙoƙi irin waɗannan in ji shi kan ɗauki shekaru suna tasiri saɓanin waƙoƙi na zamani. Wato halayya irin na ɗan adam da duk abin da kai masa wato bai gamsuwa da kyautatawan da rashin kyautatawan duba wannan halin dan adam baka tsira ba in kuma kana zaton da ka samu wani abu wai don ka kyautatawa mutane ne a rayuwa to fa duk wannan babu shi wasa kullum ka yi tunani akan waɗannan abubuwa rayuwarka sannan kar ka yi domin wasu sannan kuma kar ka ɗauka cewa wasu da su sa ka ko da su yabe ka akan abin da kake yi hmm. sai dai ya zama wani abu ne na jajircewa kuma kada ka yi sakaci ka ci gaba da sa kwazo to sai ga bukata ta biya dan mara na ganin cewa in dai mutum zai rayu a cikin al'umma ko me yanda mu'amala shi da mm. al'umma ba zai tsira ba daga zargi daga zargi kan ba za ka tsira ba a wajen dan adam dai ba za ka tsira ba domin Allah da dai halitta ma hakuri yake da mu to bare kuma dan adam duk yanda ka kai da kyanka to baka da kyau a idan wani duk yanda ka kai da kirkinka baka da kirki a idan wani wannan ya wannan kila ya ba mutane alkibla kenan musamman kasa hausa waƙoƙin nasa wato ya yi darasin da yake cikin waƙoƙi misali kamar na halar da farin tsoho nan ma eh. in ka duba a yana nuna maka cewa duniyar nan fa ba ba ba ce yana maka wa'azi ne ko yana wa al'umma wa'azi cewa ko ba daɗe ko ba jima wannan riga tana wuyan mutane ba ta mutuwa ta mutuwa kuma baka da ranar rabuwa da ita ko baka san lokacin da za ta zo duk lokacin da ka sa wannan wakar to sai ka ji wani abu na tausayin kanka kai kanka sai ka ji tausayin kanka sai ka ji tausayin rayuwa eh. yauwa saboda abu kalamomin da ya amfani da su a ciki mm. to a gaskiya sukan sa jikin mutum ya yi sanyi ya kuma ɗauka cewa rayuwar nan fa kowane lokaci za ta iya zuwa ƙarshe. alado ɗan barau bajin ba ma mm, Allah in ji halado ga ɗan da ya mutu ya huta to Allah in ji ɗan halado Allah kyauta mafanci nai. A zamanin na shi haladu ya shirya halin kirki. mahaifa sun shaida abokai sun shaida haka kowa ya shaida ya shuka abin kirki akwai haƙuri a wajen hardu sannan ku akwai ɗa'a bai rainin kowa bai raina koko wajen kowa dan ya shuka abin kirki Allah na roƙe ka albarka manzo kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokan shi na kira ga mutanen shi duk Allah dan lillahi wanda don dai ai sallah ya tuna da kushewa ta yi darajan manzo Allah ka agaza ma bayanka don hana dukarin tsoho. Tarihi ya nuna hijiran manzon Allah barin sagama ka daɗa. Zuwan samani na daɗa mutan madina sun karfe shi wanda isa wuce shi shi ne hada dukarin tsoho. To sai dai kuma kash. Jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan zamu da sa'aya. Amma ina son a biyo mu bashi domin jin ci gaban wannan shiri. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Shehu Saula daga Bauchi da ya haɗa mana firar Ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku Allah ya ji kan ɗan maraya Jos bisa la huta lafiya.